Batun yaƙi da kwararar bakin haure masu ratsawa ta agadarsu domin shiga turai ta Libya ko Algeria shine abin da ya mamaye jawabin na shugaba Isuhu a albarkacin sallar 18 ga watan Disamba. Le gouvernement, sur mes instructions, a engagé un combat résolu contre le trafic des migrants. Ce combat, nous le menons pour des raisons à la fois morales et sécuritaires. yana mai cewa wajibi ne gwamnatinsa ta yaƙi wannan al'amari saboda dalilai na jin ciwon rayukan da ke salwanta a kan hanyar zuwa nafiyar ta turai sai kuma barazanar tsaro da ke biyo bayan wannan lamari to koya 'yan nijar ke kallon wannan yunkuri na gwamnatin kasar metar musa labo lauya ne mai zaman kansa bisa yaƙi da baƙin haure amma an baya ta kuci an zata maka nijar in an diba akwai dokoki da yawa wanda eh, niyyar ta saba ba cikin su dawo akwai abin da aka cewa zarganiya a zo ka zo ka dawo ka da yanci kenan an taka wannan dokoki abin da ya kamata a yi wannan yaƙi da baƙi aure su shugaban afirka kowa ya yi aiki da suka cikin gidan shi ya ba yara aiki ba za su sa ko'ina ba shine kawai maganin wannan abu amma ba ya yi yaro ya tashi har ya yi lakwal yana ganin uwa cikin talauci cikin talauci ya keta ya samu kudi ta zashi ko gobe ya mutu hanya domin karfafa tsaro a kasar ta Nijar wacce ta fuskanci hare-haren ta'addanci a tsawon wannan shekara shugaban kasa Isu Muhammadu ya ce za a ɗauki ƙarin jami'an tsaro tare da bude wasu sabbin barkokin soja matakin da shugaban kungiyar Kadet Dambaji son Allah ya yi na'am da shi to alhamdulillah tunda yanzu shugaban kasa ya tabbata tsaron kasar mu sai su zamu na Nijar tunda a wani lokaci kwatanta muna an kai an ɗauko su za daga wasu ƙasashen waje an ɗauko turawa ce an ɗauko faransawa an ɗauko amerikawa an ɗauko waɗanga alaman jamus su ma an ka za a kasu za su cikin don su tsare mu mu ga magana da yi kamar ya tabbata da cewa tsare haƙƙi tsare ƙasar nijar sai 'yan nijar tsare ƙasar nijar sai sojan nijar to alhamdulillah allah ya tabbata da wannan abin zai yi shi shi ɗauki sozawa 'yan nijar a ba su makamai na gaskiya kuma a watsa su duk inda ƙasar Nijar suke su kare ƙasar Nijar. Yaƙi da cin hanci da hukunta mahandama dukiyar ƙasa wani abu ne da shugaba Isuhu ya ce daga yanzu ba sani ba sabo. Sidi Hamidu Fodi na ƙungiyar kulawa da rayuwa na goyon bayan wannan yunkuri. Wanda jiya shi baya da ko dala yau jaridu wani miliyardar ne wani miliyardar ne. Isu Muhammadu yana so ya maido martaba shi wannan gunguma gunguma barayin ya kamata ya sa sanda ya rabke su. Rufe ido a kan masu karkata akalar dukiyar jama'a da batun cin hanci wani abu ne da ke matukar damun jami'an fafutuka a wannan ƙasa. saboda haka suke cewa to abin muna shakku gare abubuwa da yawa sun ka sun ka wakana cikin ƙasa ga waɗanda ya kamata ga su faru cewa da kowa ya tabbata da haka na kamata a yi a shari'ance an ka gilma an ka sa ƙarfin iko an ka hana yi ba mu ciya duka kingin barayin ƙasa duka 'yan tarayya na koko waɗanda daga iko a har cikin adawa akwai amma shugaban kasar ta Nijar ya yi amfani da wannan jawabi na sallar jamhuriya don sake jaddadawa 'yan kasar cewa ba shi da niyyar yin tazarce kamar yadda aka yi tayatawa a kwanakin baya a cewarsa har kwanan gobe fatansa shine ya damka mulki ga wani wanda 'yan Nijar za su zaɓa a shekarar 2021 Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar